da kwai sababi ɗaya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban ƙarasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba samir hamza ahmed wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita ɗaya daga cikin kalliban da suka bakunci shirin a wannan shekara mai karewa waiwaya maganin mantuwa yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu. A ci gaba da waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Yau za mu waiwayi shirin da ya hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu bata ci min ruwa ba, sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka. tun ma kafin su samu macen farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa. Kada ku yi nisa domin ji ya fi saƙo. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, wata mace matashiya mai hali baiwa. Kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu ta cimma ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu gabatar da kallabin wannan makon, bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya. Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza, wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN. Kuma bisa ga bayanin nata, ta samu goyon bayan matasa da kuma mata sai dai kamar yunƙurinta a baya wannan karan ma A ba bata cimma maduwa ba na biyun shigan siyasa na kenan na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye hmm. ni ce na yi vice presidential candidate ɗin shi A ah, ah, ah. kin ɗauko babba ne ma mataimakiyar shugaban ƙasa zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taɓa tsammani duk aikin da nike yi for the past eh, tun shekara goma sha biyar ban taba ban bana sha'awan siyasa me yasa miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi mm, yasa dai ni dai lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha ɗaya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school mm. ta ce min wai na san faladuro toye eh? sai na ce a ah, ni ba ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba a internet haka ne nake ga haka na ce wato a dandalin sada eh, zumunta eh. yake nashi president ne ce sai ta ce eh is very serious ba na ce ko shi kuma mutane na son shi sosai na je kan facebook din shi da meme na ga yana da da yawa yana magoya baya magoya mm. baya sai aka ce ya ce ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president din Nigeria ni na ce ah, ni ba 'yan siyasa ba ce ta bar shi na ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale he was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira mai gidana na ce ah, ka ji abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana mm. so ya san ta sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai ta ya zauna akan kujera eh, akan gado vice me da ce vice president a wace jam'iyya kenan ne a eh, Alliance for New Nigeria ya ce to sai jikin shi ya san ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wani kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fuska na ko ina <laughs> sai ta ce na ce kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka gabta ta ce vice president ah gogo ni ba na son siyasa sai fusta ɗiki zai zama ne na ce ni ba haka da ce sai haka dai a dai bar magana a bar magana ka da ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga lagos hmm. suka kira shi suka ba shi form din suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa eh, da yara hmm. kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya Allah ai ba ke kadai bane yar arewa hmm. suka nema hmm. suka neme ki akwai reason ki je ki istihara da ku har zan tambaye ki in ce mm. to wai ke yar jihar Legas ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne kan nation building ne so shine mm. suka karanta na ma kawo muku wani to to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine um, mai gidana ya ce ki je cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika Dan na sa halinki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in kaladuro to idan ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama sai ce da Allah mami ki shiga kawai me me me me ce ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week na rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abin ina zama wannan shekara nan? 2019 eh, ah nan nan eh nan nan 2019 da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka siyo wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a niger aka saba da su da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya baya ci gabawa mm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki yi ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so mm. ki fito da Allah ki fito na yi na yi ci ma din na ban dan ni abin da nike ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai kana da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na ce bari dai na yi istiyaran kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istiyara muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching suka ci su eh, suka su aka bani namban chairman din muka fara magana da shi mm. ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu to na tambayi su nan sun je kafin na zo na yadda na ce musu ku je ku yi needs assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan hmm, wato ai bincike sosai ai bincike sosai Niger kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan binciken suka ce a Niger yan Niger ma youth din da mata sun gaji da wai mazan mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya masu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% mm-hmm. din mata su kuma suke sa su kan kujera muka yi dai mazan ne ke sa mata kuma matan ne suke sa matan suke voting su ne highest voters su eh, suke sa mazan su ne suke kada su suke kada kuri'ar su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% mm. ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin nan muka yi strategy mu shine team lead ita ce DG din muka zai ita yan South Africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan mayan Niger amma idona ya ga abubuwa iri-irin gami. To masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba kai ba. Inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin faɗi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a Najeriya da ma ƙasashe da dama na nahiyar Afirka. To duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalila a kasar Ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kada kuri'a kaɗai ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu. Kada in kai ku da nisa, waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi. sunana hajiya hamzatu ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's land amma national the whole ghana the whole country ina gani na karama garban kiko <laughs> da da muka je congress ni ne first vice she vice mu uku ne she chairman mu ya je ci sarauta in ka duba constitution ghana kuma kala cin sarauta ba kai kai siyasa she girman yazo ya faji na ne she ce ni ne acting chairperson amma ban da wannan wannan cikin kungiyan women academy for africa mula da kungiya yanda muke harka da labour party kamar dai democrats america da ke kan power yanzu amma ka je uk dai ba su kan power mhm. to mu da su muna da halaka don shi ni kuma ne abin da za ce commissioner in charge of west africa women academy for africa mula duban inna mata za su iya su dauki in ce position cikin political parties don shi mula na mula training su cikin west africa ga mula da yan nigeria mula da yan other countries suffragin da suka in social socialist yeah, socialist party da sauran kasashe amma inda ka zo ka iske ni ga yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party cpp don shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma na cikin eh, vetting committee da na Allah da wanda da su saya in jam'iyyar cpp in aka ce flag bearer mm. ne presidential candidate na cikin wannan committee kuma ina dai cikin kwamiti da yawa cikin Fatimna hannu. Kan musu ga wani bani takaitaccen tarihi. Yanzu bani tarihi. Su Haji Hamdatu Ibrahim ne mace ne da ne karkarar tudun Ghana. Amma a ce arewa kenan ka je a Najeriya. Shin ce ni mutumiyan arewa ne. Wurin na yi school na zo na karkare daga Kumasi aka traini na na teach yara kamar Prisco Na yi aikin teaching I think for 10 years. Amma na ga kamar fashi na ba cikin teaching wannan ɗin amma har yau dai na koyar tun da dai na haifa kuma yara na sun fara haifuwa she na shiga cikin jamdiyan CPP 1992 tam 1992 nan kuma muka fara nan ka dai shiga dai na muka san abin da ake ciki ba na zo yi jami'a ne da zaki ci amfanin shi ban sani ba sam domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma ya sa ma gana suka rarrabu don shi gwamma a yi eh, all inclusive government kamar union government amma dai na yi su ba cost accounting na je kuma na je na entrepreneurship permitted entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi fa muka gani wani zo kuma ni cikin siyasa shi yasa ka ga wani abama ababa ma ya faru cikin party shi su ce a ah, na jam da tuni wanga ga ke faruwa domin in kala cikin siyasa ba wai boko dai ka dai amma ya kamata ka doki abin da kaman project ne yaya ka tafiyar da kaman gini ne za ka yi ginin nan b'a baka da foundation da ya gamsu in kai wannan gini ai dole ya zube ya zube mm. da na shiga fatin ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai yana ya kira ni je in ba da shawara na gwada cewa 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon eh, president Buhari kenan mm. na je Abuja all women's conference experience na ji aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin Ghana. Mhm. Akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci. Mm. yana da wuya mace ta zo har yanzu ma akwai wuya. Eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan. Kaga mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji maybe ka je ka zamna kan TV kai magana bai dace ba kaga mabiya kika dai kai wanga magana haka. Kin sani a a TV personality mm. amma na very haifo domin yara na son kallon tv na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na yayan nina kan nina da nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house don shi ko me za ka yi ka ga mamacin kai abu? da bai dace ba wani wa ma an haifin shi na biya ya yi dubun dubayin shi ba wanda ma zai kula da shi shi yasa aka ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta kimsu da kyau in ta samu tarbiyan kirki kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan manyan gari har shugaban mu na addinin musulunci kullum yana min addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne mana ne ba hausa mana ba zan fara ce wana hajji Hadiza. allah ya ji kanta ta ba mu tarbiyan da talanan na fara siyasa ko shi ta shahaba hajiya da tuki ya hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau in je bature ba ka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi yasa muna so amma da haka kin fuskanci kalubale ai yau da kika shirin kika kin je yi magana ai mm. wanda suka gama kai su suka fara kai ofisi nan ga wanda ta sa su suka yi wannan duka ayo ita kuma abin kuma ai wai mulki juye yana juye ko wanta mm. ma ni ban wish kamar wata ke don wani ya taba yi mini ni ma rama mai domin Allah ma ya ce muna wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa ne amma muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri mm. domin an yi maganganun da bai dace ba shi ka ce ah mai ma yasa ma ce cikin siyasa ma in ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don kaga abinda Osajifu Dr. Kwame kuma wanda ya karbi incin Ghana ya bamu ya ce why neither look left or right but I look forward abin da ke isa nake move forward in my life cikin politics To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a cigaban al'umma. Wani ci gaban duniya lalle da mata ake. Mata a nan duniya. Kallabi rauni. zamani. Mata a nan duniya. Mun gode Allah da ya yi baiwarsa baya hani. Mata a nan duniya. Shi ne ya yo kwanuka na rufi da dutsen gini. Mata a nan duniya. Mata da himma a yanzu wurin su zami. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa bil'adama ya sa ta buɗe makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewar kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya ɗauki hankalinta da ya sa ta fara wannan aikin baiwa? Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman wato special needs da ake ce musu a turanci. Sunanta Kano Pathfinder School for Special Needs. Umar Babur Abamfai a Kano. mun bude wannan makaranta tun shekara ta goma 2015 kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na bude wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba so sai ne tunanin a'a ina da wata hanyar da zan iya yi sai ne tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da me suke ciki shine dalilin da ya sa na buɗe sannan na biyu kuma ina ni ina mutum ce da nake da bani da damuwa da yara ina da san yara ina iya ɗaukan nauyin yara bani da damuwa da su ba sa damuna kowace hidimar su ina iya tsayawa na yi. Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar? Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Mm. Muna da waɗanda ake ce na da shan inna a hausance shine cerebral palsy. Muna da waɗanda suke da kaga kamar su tayi daban da ragowar yara su da ake ce musu down syndrome. muna da waɗanda hausawa suke cewa galhanga su ne kamar mental retardation da irinsu irinsu ta waya ta kwakwalwa sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana muna da yaran da ba sa jin ba kurame ne ba sa ji ko kuma ba sa magana muna da a cikin ma ya a cikin yadda ya kamata ya kamata a ce akwai yaran da suka kowa kokari waɗanda suke da high aiki su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta mm. ana koyar da su amma dai nawa ba mu da su gaskiya mm. amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin mm. muna da yara irin waɗannan to a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kama ba a cikin Kano suke ba idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. Waɗansu kuma daga Amina Kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na Malam Amina Kano. Sannan kuma dai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu haka dai muke samun ɗaliban. karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainarsu ta yau da kullum ya danganta da irin yadda yaro yake nau'in lalurar shi akwai waɗanda suke da buƙatar karatu muna musu karatu akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau kamar social um, interaction da ake cewa a turance kamar shi suke da buƙata da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima za su iya ɗaukar nauyin kansu za su iya kula da kansu shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu so kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka ta uwar gida ke ma kina iya shiga shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo da kuma kallaba da muka hira da su a wannan shekara a shafinmu na intanet Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara da ke karewa a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Assalamu tsakanin